ta mala idan karfe daya am na dare ya yi sai bacci ya yanke min har gari ya waye sai na ringa razana ko akwai addu'a da ka tashi kai sallah kawai kai kamo ne karfe ɗaya bacci ya tafi malam ba sai kai ta ibada ba ka ɗauko alkur'ani kai ta yi in ka gaji ka kama salatin annabi ka kama istighfari ka kama hailala ka kama tintintinin lahira da makomarka da kabari da azaba da siradi da sikeli da mizani za ka ji kawarwar ya karama kalla wannan ai ta baiwa ce ka tashi ka yi amfani da lokacin ka ibada in kuma ka ga akwai wata larura to maza ka gaya likita ko akwai wata larura da za a baka magani malam mahaifinmu yana ciyar da mu da sana'arsa ta bokanci kuma gashi ba mu da wata mafita don mu din mutanen yan shekara tara ne zuwa sha biyu ya matsayi rayuwar da ke a shari'a to ai ku dai ba ku da laifin cin kuɗin bokanci sai dai kawai wannan abin zai muku tasiri ne wajen lalata muku tarbiya tunda ya ce ah, haramu masharabuhu haramu malbasuhu haramu wa guziya bil guziya bil yana yaro an dinga bashi haram wannan yana mutum tasiri ya lalata masa tarbiya amma ta bangaren laifi dan babanka ya je ya dauko kuɗi ko ina samu kuɗi mai shafe ka kai da ya maka riga ya baka abinci ya biya ma kuɗin makaranta wannan hisabin ba kai za'awa ba babanka za'awa kamar yadda kuma kuɗin da babanku ya tara na kuɗi bayan ya rasu ya sai da giya ya yi kaza ya kaza ya tara kuɗi ku cin gado a gurin ku halal ne amma shi za a za'awa hisabin da ya samo kuɗin ta hanyar da bata dace ba malamin rabu da mijina muna da yara mata in za a yi auren su sai dai na ji kawai gobe za a ɗaura auren su to malam ko ni ba ni da wani haƙƙi ne akan auren da su kina da haƙƙi akalla a shawara da ke ko a turo mijin ya gaishe ki dan ya zo ya gaishe shi sai ya ce to kaga akwai baba ta mun rabu tana gidan can ki mata magana cewa zai zo ya gaishe ta wasu ai sa ba to ba a san rabuwa in akwai aya rigima za ta taso a bangarori guda uku bangare na farko wa zai rike su kai ka ce a baka ka rike ita ta ce a bata ta rike wasu lokutan sai ka ɗebi wasu ta ɗebi wasu to idan abuwa ta fushi ce ta dinga zagin ka a gurin waɗancan har su ɗauka su duk duniyar nan ba mutumin banza irinsa wani shi ma sai ta zagin ta a gurin waɗannan na hannunsa har su wayi gari duk duniyar nan ba bata mace mara mutunci irin su ba daidai bane ku shigar da 'ya'yanku cikin faɗan da kuke yi idan mace tana da hankali ko rigima suke da mijinta ba za ta shigar da 'ya'yanta ba haka in miji yana da hankali duk rigimar da suke da matarsa ba zai shigar da yara ba domin yara za ku lalata tarbiyyarsu ne mafi girman namiji a wajen mutum shine babansa mafi girman mace a gurinka ce babanka to an waye gari da babanka da babanka kowa an maka kamfen mutumin banza ne to wa za ka ƙara gani mace ko namiji da daraja a duniya shi sa ka ko faɗa suke ya'ya suka shigo sai su koma wasa an ci kwala ana dambe sai ya'ya suka shigo sai ya ce a'a ba daga ki in nauyin ki ci ba mai gida ka kwalla da nauyi da ku zai nana ta da ƙasa yana ɗaga ta sama sai yara suka shigo sai ce yalle lalle lalle lalle ba ma sai rake sai rake nauyin ki alhamdulillah ashe kin dan yi nauyi sai a kama dariya saboda a wayance ma yara kasu ji cewa baba su za a nana da kasa ko ta ta kai maka duka sai ga yara sun shigo ta ce wa so da gyara ma hulan kanga ta yi daidai amma ta yi kyau a ɓoye ma yara rigima kuma kullum in kuka yi faɗa ka dinga cewa yara babu ku tana da kirki tana da mutunci kawai matsala muka samu da ita haka kuma babanku ba na fito bane don wani abu ba don bai da mutunci ba kawai rabuwa ce Allah ya kawo kake sa musu kiyayyar babansu in kika sa musu kiyayyar babansu sai ta shafe ki kake ga cewa kamar ke kadai zaki tsira shi baban ya rashin mutunci haka in ka sa wa yara kin babansu kai ma sai ka shiga ciki domin abin sai ya shafe ka so da haka ku kiyaye bata junanku kun ji matsala ta farko matsala ta biyu idan aure ya taso idan tana yaran suna hannun babar mata sai mai neman aure ya zo in auku a wajen uban sai ce bai da wannan ba in kuma a wajen uban yake aka tura uwa sai ta ce ita ko ba wanda za ta ba ita ba wata rike sai kaga ta zama ta wahala ko mai neman auren ya fito uwa tana so uba baya so ko uba yana so uwa ba ta so gashi sharaɗin kuma soyayya aure ana son mutum shida suna son auren akalla kai kana so ita tana so babanta yana so babanka yana so babata tana so babaka tana so to ba ku da matsala amma idan aka ce babaka ce ba ta so ya za ka yi auren da babaka ba ta so ka ji daɗinsa ko babanka baya so ya za ka yi auren da babanka baya so ka ji daɗinsa ko babanta baya so ya za ka ji daɗin auren da baban yarinyar baya son ka ko ya za ka ji daɗin auren da baban yarinyar ba ta son ka dole sai an samu problem so da aka iyaye wannan shine hali na biyu hali na uku kuma aka fara haihuwa ko aka yi aure auren matsala ta taso wurin wa za a je a warware wannan shi ma yakan haifu saboda haka ku yi haƙuri in rabuwa ta zo a yi tunani a yi dogon tunani cewa rabuwan nan za ta iya shafar 'ya'ya za ta shafi aurensu za ta shafi makomarsu za ta shafi tarbiyyarsu za ta shafi komai nasu na rayuwa saboda haka a dinga haƙuri da juna in ba dole ya zama ba ƙur'ani guda hudu daga ɗaiɗaiku allah ya kai lada wa iyayensu butoci guda ashirin allah kai ladan ga iyayensu malam ina cikin matsala jari sau uku yana karyewa ko kana cinyewa ba a sa na addu'a zai mutum jari ka cinye ne jari yana karyewa daidai kana ci kawai a ciki ko ko ne cinyewa ko kai ka cinye na'am sai addu'a Allah ya dora wannan jarin naka da ya karye Allah ya haɓaka shi Allah ya yawaita shi Allah ya sa ya albarka mahaifiyata ba musulma bace ce a sa ta addu'a Allah ya shirar da ita wannan kai ma a cikin addu'a ka da sujjadarka da ka da kiyamun ka da shafi'i da ka da ka na farilla tunda baba ba wanda ya kai ta daraja a wajen danta to ka dinga mata addu'a Allah ya shiryar da ita abu Hurairah haka ya dinga wa mahaifiyarsa addu'a ya dinga mata addu'a ita da kanta ta ce kai ni wajen manzo Allah musulunci saboda haka kai ta yin wannan dan uwana baya gani da zarar an yi sallar magarib kuma irin su a buɗe a sa sha addu'a to Allah ya ji asibiti tukuna a ji ko me ko ya ji asibiti kada ya ki zuwa asibiti ya ɗauka ko asiri ko wani abu ne ya fara zuwa asibiti ya ji shawarar likitan ido mu kuma za mu taya shi da addu'a Allah ya bashi lafiya da sauran bukatu Allah ya biya bukatun kowa na alheri a gobe an ce malam zai gabatar da sallar juma'a a masallacin mai zare da ke kusa da alhaji hospital ko a hajjas hospital bypass to gobe za a gabatar da sallar juma'a sun ce ni zan gabatar Allah ya ba mu sa'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk